Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau litini 4 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim Isra'ila ta yi wa mazauna birnin Gaza mafi girma na biyu gargaɗi su fice. Mai shari'ar ICC ya yi kira ga Isra'ila da Hamas su mutunta ka'idojin yaƙi na duniya. Sannan kudaden da wato fadar White House ta shaida kuɗaɗen da Amurka ke amfani da su wajen taimakawa Ukraine sun kusan ƙarewa. To kanan labaran kenan a babin rahotanni za a ji ƙarin bayani kan kashe mutane sama da hamsin da aka ce wani jirgin yaƙi ya yi a Kaduna. bayani wadda shi babban kwamanda din na sojan ƙasa na najeriya ya yi wa eh, mataimakiyar gwamna da kuma sauran masu ruwa da tsaki wadda suka halarci wannan taron ya yi bayani akan ba wai abu ne wadda ya faru da gangan ba su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan 'yan eh, ta'adda to akan wannan aiki ne eh, wannan abin ya faru za a ji cewa amurka da rasha sun fara harka da gwamnatin mulkin sojin niger ma'adinan kasar yana sa niger ta zamanto kasa ce wadda ya kamata a dama da ita a cikin duniya yanzu ta faransa tasirinta ya rage kenan dole ne su kuma waɗannan rasha da amurka kowanne ya samu yayin da yake yi sannan za a ji cewa 'yan Nijar na ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa saboda takunkuman da aka kakaba ma kasar. Kamar kowane yammacin ranar Litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda baban gida jibrin ke gabatarwa inda yau shirin zai mai da hankali kan kuɗin da aka ware ma ɓangaren ilimi a kasafin kuɗin Najeriya na baɗi da kuma abin da masu ruwa da tsaki ke cewa kan batun. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya mai karantowa Aisha Mu'azu. a yau litinin isra'ila ta yi wa mazauna birni mafi girma na biyu a wani yanki na zirin gaza a gargaɗi su fice yayin da dakarun isra'ila suke ci gaba da kai hare-hare sama sojojin isra'ila sun sanar da mutanen da ke zaune a unguwannin da ke arewa maso gabashin khan yunis su fice domin su kare kansu inda ta umarce su da su nufi kudu galibi fararen hulan sun gudu zuwa khan yunis wanda ke kudancin Gaza tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da gangaminta a kan Hamas a arewacin yankin. Jamus ta shaida a yau Litinin cewa ba wai kawai tana buƙatar Isra'ila ta sanar da mutane su fice daga wuraren da suke da haɗari ba ne. Ta ce tana fatar cewa Isra'ila za ta tabbatar da cewa mutanen za su kasance cikin za su samu kariya a nan. Majalisar ɗinkin Duniya ma ta yi gargaɗi a game da halin kan da ake fama da shi a Gaza. inda aka kiyasta akalla kaso 80 na yawan al'ummar sun rasa mahallansu sannan wasu da dama suna zaune cikin cunkoso a sansanonin 'yan gudun hijira. mai shari'ar kotun laifuka na duniya wato icc a jiya lahadi ya yi kira ga isra'ila ta mutunta dokokin duniya na yaƙi kana ta ce zata wato ya ce zai zurfafa bincike akan zaluncin da isra'ilawa ke yi kan wana wato israwa 'yan kama wuri zauna suke yi wa 'yan filistino a yammacin gabar tekun jordan wanda suka mamaye isra'ila ta sha alwashin kawar da duk 'yan hamas sannan ta ce manufarta ita ce ta ga bayan duk wanda ke da wani da ke da alaka da kungiyar yayin da ya gargadi fararen hula su wato ta gargadi fararen hula su fice daga yankunan ita kuma hamas wacce ta ke samun goyon bayan iran ta lashi takwabin tarwatsa isra'ila Khan ya kuma yi kira ga Hamas kungiyar da Amurka ta ayyana ta da ta'addanci ta mutunta dokokin yaƙi sannan ta kiyaye yin almubazzaranci da kayayyakin jinƙan da aka tallafawa 'yan zirin Gaza wacce aka yi wa wanya da su. A yau Litinin, fadar White House ta yi gargaɗin cewa kudaden da Amurka ke amfani da su don bada agaji ga Ukraine za su ƙare zuwa ƙarshen wannan shekarar. Sai dai idan majalisar dokokin ƙasar ta ɗau mataki. daraktar kasafin kuɗi ta fadar white house shalanda young ta rubuta wata wasiƙa zuwa ga shugabannin majalisar dattijai da wakilai cewa wannan ba matsalar da za a warware shekara mai zuwa ba ce lokacin da za a taimaka yanzu ne lokacin da za a taimaka ukraine gwamnatin demokuraɗiyya domin yaƙi da mamayar rasha shine yanzu lokaci yayi da ya kamata majalisa ta ɗauki mataki. misiyon ta ce kusan dala biliyan 111 da aka ware domin taimakawa Ukraine an riga an yi amfani da su. Yawancin kudaden an yi amfani da su ne don tallafin soji, yayin da wasu kuma don an yi amfani da su don tada komadar tattalin arziki da taimakon jin kai ga jama'a. Gwamnatin Biden ta nemi Majalisar Dokokin Amurka ta amince da ware kuɗi dala biliyan 106 don ba Ukraine da Isra'ila da sauran wasu wuraren agajin jin kai. daga cikin kudin za a ware dala biliyan 61 don ukraine To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda rahotanni ke cewa wani jirgin yakin ƙasar ya kashe mutane sama da hamsin a Kaduna. Ko da yake rundunar sojin sama ta ƙasar ta ce ba ita ce sanadi ba Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara da cikakken rahoton. a daren jiya lahadi ne dai al'ummar yankin tudun biri da ke karamar kumar igabin jihar kaduna suka samu kansu cikin ibtila'in harin jirgin da aka ce mara matuki ne wanda ya saki bamabamai waɗanda kuma su ne suka yi sanadin salwantar rayuka da daman da aka ce sun haura hamsin sannan suka jikkata wasu mutane da dama malam samuel a ruwan shine mai kula da ma'aikatar tsaro ta jihar kaduna kuma shi ya yi karin haske kan wani taron gaggawan da aka kira na tsaro a yau litinin inda ya tabbatar da abin da ya faru bayani wadda shi babban kwamanda na sojan ƙasa na najeriya ya yi wa eh, mataimakiyar gwamna da kuma sauran masu ruwa da tsaki wadda suka halarci wannan taron ya yi bayani akan ba wai abu ne wadda ya faru da gangan ba su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan eh, 'yan ta'adda to akan wannan aiki ne wannan abin ya faru inda bayan allah wadda ba su ji ba ba su gani ba wannan abin ya ritsa da su da dama daga cikin mutanen sun rasa rayukansu har wayo kuma da dama sun ji rauni har yanzu da muke wannan magana muna nan muna tattara alkalmomi ba ma san magana a kiyasi hakan nan ɗaya daga cikin limaman yankin da wani matashi sun ce sun halarci sallar gawar mutanen da aka hallaka muna taron maulidi ne ikon Allah ya sa ana tunanin ko ta'adda ne sai wannan abubuwan ya zo ya same su aka aiko wannan wanda ba matuki din Allah da iko kawai suna ganin koyan ta'adda ne suka zaki musu ba ma ba mai wanda daidai ido na ya ga wajen mutane talatin da wani abu wanda ido na ya gani mata da maza kan kananan yara yanzu kamar mutum nawa ne aka jana'izar su an yi jana'izar mutane arba'in abin ni kaina ya sa ni har kuka nake yi saboda tausayawa ga yanda abubuwan ya cakalkala jikin wasu idan adam. Sana Zara Ibrahim. Ya abin ya fara wannan gari cikin biri kuma ne tashi aka jiwa masu da dare suna kan maulidi da daddare suke maulidin eh da dare ne misalin karfe tara da rabi haka na dare to kamar mutum nawa ne aka rasa a yanzu dai a yanzu dai wanda aka rufe mutum 80 ne cikin ayin yayin sa ganin sanarwar sojan rundunar saman Najeriya da ta ce ita ba ita ce ta kai wannan hari ba ya sa shugaban kungiyar Fitiyanu na jihar Kaduna Sheikh Rabi Abdullahi jan hankali game da wannan abu da ya faru. Ba zai yi a ce haka kawai babu wanda ya kai wannan hari jirgin sama yana karkashin wane ne. Su kuma da kansu sun ambaci cewa an samu kuskure ne akan abin da ya faru. Sabarka kawai a yi bincicin cewa waye kai wannan hari waye kai wannan hari duka an wuce wannan layi abin da muke kokari shine Allah ta ta'ala ya turo annoba kuma an samu kuskure na kai wannan hari mun yarda cewa kaddara ne mun yi cewa bala'i ne Allah ya saukar kamar da ke saukar a wasu jihohi muna jawo hankalin dukkan al'umman mu na jihar Kaduna duk matakin da ya kamata gwamnati ta dauka a cikin wannan abin da ya faru mun zauna mun tattauna da ita kuma za ta dauki mataki sannan mataki na farko shine ta tallafa ma wanda abin ya faru sannan na biyu gwamnati insha Allah an jawo hankalin su jami'an tsaro su iya kokari su kiyaye abin da ya faru irin wannan wanda ba zai sake faruwa ba insha Allah su ma dai wasu daga cikin waɗanda ke kwance a asibiti sakamakon harin wannan bom sun yi bayani daga kan gadon asibitin akan abin da ya faru. Suna na hawa yakubu muna cikin maladi kawai wannan jirgi ya maka ya taho. Tawa da ke kawai ya saki bom. dai sakin ba bom ya wuce wanda suka mutu suka mutu mun kuma muka ruga mun ji rauni muka shiga daki zuwa can kuma wasu sun samarin garin mu sun hito suna hitowa kuma saka sake sako wani bam din na biyu to yan in matasan mu kamo wannan duk sun mutu na shamsiya alasa muna maulidi abin ya haɗu daga malam ashir ibrahim ma dan garin na tudumburi ne kuma yana cikin masu jinyar da ya ce akwai 'yan uwan shi da dama ma sun rasu. Ashir Ibrahim ina daga cikin gida sai na ji wani shu abu ya taho ina fitowa kawai na ji bam ya tashi na ce me faru aka ce daga jirgin sama ne ina zuwa na ga mutane fartak sun mutu muka ɗauki waɗanda ba su lafiya muka tafi zuwa buru mun tafi kafin ba mu kai buru ba kuma a jan na biyu ya sake tashi waɗanda suke ceton sauran waɗanda suke suka samu matsala su ma duk suka mutu saboda ina da wata yarinya ana ce mata aisha mai aure tare da yara biyu sun mutu ina da wani ana mahaifina jibrin ya mutu kai mutane da yawa ga suna a Allah yanzu an lissafin gawa gawa gawa tamanin a nan asibiti mun gawo akalla mutum arba'in da takwas dama dai kananan hukumomin igabi birnin gwari da giwa makwabta ne da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda wannan ne kuma ya sanya jami'an tsaro ke yawan aikin tsaro a yankin don magance matsalar baki daya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. To da Isa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Aisha da ci gaban labaran duniya. To Ibrahim alkalaman mutanen da suka mutu sakamakon wata ambaliyar ruwa da ta da zabtarewar kasa a arewacin Tanzania ya zarta 47 inda wasu mutum 85 kuma suka samu raunuka bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya a cewar wata babbar jami'ar gwamnati. Masu aiki sun fara bincike tare da ceto waɗanda suke raye a yankin Manyara yayin da hukumomi suke fargabar cewa wasu gawarwaki suna makale a cikin laka. kwamishinar yankin queen sandiga ta sanar da manema labarai a jiya lahadi ya zuwa wannan lokaci mun ceto mutane 85 da suka samu raunuka waɗanda a yanzu haka suke samun kulawa sannan an sallama wasu daga cikinsu alkaliman waɗanda suka mutu ya kai ya zarta 47 ta shida ambaliyar ruwar ya ta rutsa da kusan gidaje 100 a ƙauyen katesh da ke gundumar hanan shugabar kasar samiya suluhu hassan ta shaida cikin wani bidiyo da ta wallafa a adireshin yanar gizon ma'aikatar lafiyar kasar To gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka dosa inda alamu ke nuna cewa manyan kasashen duniya sun fara rububin hulɗa da gwamnatin mulkin sojan ƙasar. Daga yamai ga Suleiman Barma da cikakken rahoton. Tun a watannin da suka gabata ne gwamnatin Amurka ta turo sabuwar jakadiyarta a Nijar. to sai dai juyin mulkin da aka fuskanta a kasar ya yi sanadin dakatar da dukkan wani shirin soma ayyukanta a bisa dalilai masu nasaba da manufofin kasar da ke matsayin jagorar harkokin demokuraɗiyya a duniya canjin matsayin da aka fuskanta a baya-bayan nan dangane da wannan dambarwa ya sa sabuwar jakadiyar ambasada kathleen fitzgibbon ta gabatarwa ministan harkokin wajen nijar bakariya usangare ya kofin takardun kama aiki a yayin wani kwale-kwalen bikin da ya gudana a ranar asabar matakin da masani akan harkokin diflomasiyya mustapha abdullahi ke alakantawa da yaƙi da ta'addancin da amurka ta sa gaba a yankin sahel amurka sun lissa sun gani eh, lalle rundunar da amurka take da kudin da suka zunzurutu da suka sa a niger yana da yawa Ka san eh, position din ta niger musamman can wajen madama wajen agadis din eh, tana da mahimmanci an ce kwanaki masu zawa za ta ba da wannan wasiƙa ta ta wadda take naɗa ta a ƙasa ambasada a Nijar ga shugaban ƙasa. A wani abin da ke kama da rububin samun matsuguni, ƙaramin ministan tsaron ƙasar Rasha, Kanal General Evkurov Lunusbek ya sabka birnin Yamai a yammacin jiya Lahadi uku ga watan Disamba. inda suka gana da ministan tsaro janar salifu modi wato kwana ɗaya kenan bayan jakadiyar ta amurka ta gabatarwa hukumomin nijar takardun kama aiki a cewar masana wannan wata alama ce ta sabon salon gogayyar da ke tsakanin manyan kasashen duniya a yau ma'adinan ƙasa yana sa niger ta zamanto ƙasa ce wadda ya kamata a dama da ita a cikin duniya yanzu ta faransa tasirinta ya rage kenan dole ne su kuma waɗannan rasha da amurka kowanne ya samu yadda yake yi ma'amala mai ƙari tare da niger kasar Rasha wace tuntuni ke da hulɗa da ƙasashen Mali da Burkina Faso a fannin tsaro ta yi ƙaurin suna a idan ƙasashen yammaci sakamakon zarginta da amfani da sojan haya na kamfanin Wagner ta hanyoyin da suka saba wa doka. Idan ziyarar karamin ministan tsaronta ta kasance ta neman kulla irin wannan hulɗa, to kam za ta yiwu a raba gari a tsakanin Nijar da daɗaɗɗun ƙawayenta na yammacin duniya. in ji Profesa Jiko Abdurrahman malami a jami'ar Zandar. Tunda ba zai yiwuwa ba a ce cikin ƙasa kamar namu ƙasar Zanjar sojojin Rasha da sojojin Amerika suna hulɗa ko kuma mu muna hulɗa da ƙasashen biyu gaba ɗaya a'a sai mun zaɓi guda tunda a gaba abinda muke nema kuma abin ne abu ne wanda zai kana muna tamaha nan zuwa gaba rasha ma za ta kawo rundunan sojojinta a cikin wannan sahel kamar ta maima Eh, eh, rundunar sojojin da an kura na horeshi kawo lokacin aika wannan rahoto ba a bayyana makasudin wannan rangadi ba illa kawai an kira abin ziyarar aiki dama tun a ranakun farkon farfado da mu'amala a tsakanin hukumomin mali da na nijar wasu 'yan ƙasa ke hasashen yiwuwar samar da kusanci a tsakanin hukumomin mulkin sojan cnsp da na rasha ƙasar da ake ganin ta dukufa da yunkurin kama wuri a ƙasashe mambobin ƙungiyar ios Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Barma har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar inda 'yan kasar ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa sanadiyar takunkuman da aka kakaba ma kasar biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi. Hamid Mahmud gare ka. watanni kusan biyar bayan hamɓarar da bazum muhammad al'ummar nijar na ci gaba da kokawa kan tasirin takunkuman ƙasashen yammacin afirka ga rayuwarsu da yau da kullum takunkuman da aka sanya wa nijar sun kasance masu tsauri da aka sanya wata ƙasa mamba a ƙungiyar su ƙasashen da suka ɗauki matakin rufe iyakokinsu da soke duk wata alaƙar cinikayya da gwamnatin mulkin sojin nijar wannan matakin da ya haifar da hawan farashin kayan bukatun jama'a na yau da kullum kuma ya haifar da kuma bayan tattalin arziki a wasu sassan ƙasar al'umma a nijar dai sun bayyana yadda mataki ya shafe su. A yanzu tsadar rayuwa talaka iya shan wuya. Kowa wuya ta ishe shi wa ina dalilin haka dan Allah ku ci tausayin talaka. Shinkawa dai ka ba da ɗari da hamsin zaka sami kilo ɗaya ka dawa a gidanka. Ni dai da wayo na dai ɗan shekara sittin da biyar ban taɓa ganin tsadar rayuwa irin wannan ba farashin kayan abinci ya wuce ma ka masa misali shinkafa za ka je ka tar da buhu jika sha bakwai da rabi masara ta ruhu kusan jika da hamsin halin da muke ciki sai da mu ce kawai wallahi mun gode ma Allah a ta mu a rayuwar wannan mi ka taɓa tsada mutumin da zai dawo shinkafa a da kilo biyu a gidan shi yanzu sai da dawo kilo guda karancin kayayyakin ya kuma haddasa tashin farashin su a kasuwanni to sai dai kungiyar 'yan kasuwa su yi kira ga 'yan kasuwar da su tausaya wa talakawa halin da suke ciki aminu waje shine shugaban kungiyar 'yan kasuwa na jihar Agades. Mu da Allah ya sa muna kasa muna saidawa to ya kamata a ce mun tausaya ma 'yan uwanmu kuma na jan hankali ga 'yan kasuwa 'yan uwa musulmi dukkan su gabaki daya a taimaka ma juna a rage makaya kuɗi duk wanda ya san zai cin dala ɗari ga to ya ci dala ashirin ya sa albarka akwai 'yan kasuwa masu kara makaya kaya kuɗi ina kiran su yi tsoron Allah. Kungiyoyin da ke yaki da tsada rayuwa a Nijar irin su ADD sai wadata sun buƙaci ga jagororin mulkin sojin ƙasar da su tattauna da 'yan kasuwa domin samarwa da al'umma mafita. Muhammad Abu abubakar wakilin adaidace wadata a gadas gwamnati shi ya kamata shiga cikin al'amarin don a samu abu da hanyoyi wanda ke su ne na gari wanda yake al'umma ta ganin ta jira tun ba a zamanto abin ya dawwama ana ganin kalar ta same da ke su kenan mun shan hankalin kai gwamnati ta kagurin mata a da wasu tabul a tattauna a gani shin menene ga abun an akwai mafita a san zai kuma bulla ba a akwai a kuma fita idan gwamnati ta shiga a kuma fita. hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana damuwa kan girman takunkuman da suka sanya tsadar kayan masarufi wanda suke neman ƙara nisanta abinci ga 'yan nijar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar. a gaida hamid yanzu kuma ga shirin mu na gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau za ku ji kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya warewa bangaren ilimi da kuma abin da masana ke cewa game da wannan mataki. Haka kuma za ku ji shawarwarin wasu malamai game da batun inganta koyarwa ko karatu a makarantun Najeriya. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana kasafin kuɗin najeriya na shekara ta 2024 na naira tiriliyan 27.5 daga cikin wannan kasafin kuɗi kuwa gwamnati ta ware naira tiriliyan 2.18 domin bangaren ilimi to kome masana ke cewa game da wannan mataki masanin tattalin arziki dr dauda muhammad kwantagora wanda ya ba da wannan mataki na gwamnati a kasafin bana da shugaban kasa ya gabatar ma majalisa kware-kwaren bayanai din mun ga an ware tiriliyan biyu da miliyan dubu dari da tamanin aka ware ma bangaren ilimi to wannan abin albishin ne saboda za ga cewa a baya a irin wannan bangare bai samu wannan kaso ba to sai dai kuma duk da cewa ba ga kididdigan yadda kudin zai tafi a bangarorin ilimi ba saboda shi ilimin yana da bangarori da yawa akwai mataki na kasa akwai na tsakiya akwai na sama akwai kuma cibiyoyi na bincike da jami'o'i to kaga wannan bangare ne mai girma sai mun ga kididdigan amma dai a kamar yadda na faɗi abu ne na albishir sai dai kuma shi kasan kasafin kuɗi a wani lokaci akwai matsala na aiwatarwa idan an samu har aka aiwatar da shi to babu shakkan aka aiwatar da shi bilhaki da gaske kuma suka kwarara a bangarorin da ya dace to muna ganin wannan zai kawo haske a bangaren ilimi ma'ana zai inganta duka bangarorin na ilimi yadda muke ciki wanda yake za a kusan kokarin farfado da martaban shi da kuma kafa shi a duka digi wanda zai dore wanda kuma zai taimaka ma kasa na ta bangaren tattalin arziki saboda irin kuɗaɗe da ake nema na musaya domin yara su je karatu kasashen waje na karamin mataki ma ba wani ma a matsakaici wani kuma a ilimin da wanda inda mun haɓaka a najeriya za a iya samun shi to muna ganin wannan idan aka yarwatar to kamar yadda ka faɗi akwai alamun cewa cewa haske zai bayyana za a samu inganci bangaren ilimi din to sai dai a bangaren sa dr bashir dan malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke garin mina ya bayyana kasafin kuɗin da cewa a yi taka tsantsan idan aka kwatanta shi da kasafin kuɗin bara na'am dangane da budget ko kuma kasafi abinda aka ware ma wato ainihin ilimi ba za mu ce gwamnatin tarayya kwata-kwata tana watsi da ilimi ba ruwanta da ilimi ba amma gaskiyar magana abin da ke faruwa shine ana kwangwaba kwan baya sai a rasa ina ma wato ainihin ne ake so da wato bunƙasa ilimi wanda mun san a zamani a yanzu babu wato ainihin wani abin da ƙasa za ta bunƙasa ta zama wato ainihin a gaba kamar wato ainihin ilimi idan ka kalli unesco abinda unesco ta bayar shine mafi karancin abinda kasafin da za a ware mai ilimi inda kasa tana son ta samu ci gaba ta bangaren ilimi shine kashi goma sha biyar mafi karanci daga 15 zuwa 20 percent shine kasan da za a ware na budget na wato ainihin ilimi amma an ka kalli wannan kasa tamu yaushe aka taba ware ma wato ainihin ilimi wani kaso wanda yake mai gwaɗi kusan ban iya ce kusan a nan kusa kusa dai in banda a 2015 da gwamnati ta ware kashi goma da digo bakwai kashi goma da digo bakwai bai kai ba fa kashi goma sha biyar mafi karanci a 2015 in ka zo ana matsowa sai abun yana ragewa 2022 ma kashi bakwai da digo biyu 2023 wanda shi shugaban kasa da ya wuce wato ainihin kasafin da ya yi wanda yake ya mafi kasafin wannan shekara kenan domin kasafin 2023 an ware 8.8% ne kashi 8.8 aka ba ilimi wanda kuma mun ga yadda abin ya kasa wurin daukan ilimin to yanzu a wannan kasafi na'am kudin sun kara yawa saboda wato yanayin yadda wato ainihin ita kanta naira ɗin take amma kashi nawa aka ba ilimi kashin da aka ba ilimi shine kashi bakwai da ɗigo tara kaga yanzu ma bai kai baya ba kenan abun yana koma baya kenan saboda haka na'am a iya cewa eh Ah, an ware kasafi mai in aka auna a ce daga kaza sai kaza daga tsaro da ilimi an ba su kasafi mai yawa da sauransu amma a kalli ne aka ware domin ko tsaro da aka ware wato kashi goma sha biyu 12% na'am akwai harkar tsaro da matsalar tsaro a wannan kasa amma da za a bunƙasa ilimi kwarewa wurin bincike da sauransu za a wannan harkar tsaro da sauransu za a samu sauki da yawan gaske amma wannan kasafi da aka yi har yanzu wannan kaso da aka ware ah, ba zan iya cewa to ainihin zai zai wato ainihin haifar da ɗa mai ido ba akan harkar ilimi allah ta'ala dai mana taimako a wannan ƙasa allah ta'ala kuma ya sa abin da aka samu ya sa masa albarka to wannan kenan to a yanda a waje daya ake tattaunawa game da kasafin kuɗi na bangaren ilimi a waje daya kuma malaman ne ke ci gaba da tattaunawa tare da bayyana ra'ayinsu game da kokarin da ake na inganta koyarwa ko kuma karatu a tsakanin ɗalibai kamar da za ku ji sunana dr fatima shehu ya kasa ina aiki a sa'adatu university of education kamar yadda ake koyar da ɗalibai wani sabon tsari ne da za ku guided reading approach yadda za a koyar ba kamar yadda aka saba koyar da ɗalibai ba yadda muka saba da malami ya je ya koya musu a'a wannan za a rarraba ɗalibai ne sai a yi guiding din shi malami nasa aikin anan kawai shine ya taimaka musu ya nuna musu inda suka ba daidai ba amma duka aikin ɗalibai ne suke yin shi sunan tsarin koyarwa ko in ce eh, guided reading approach so muna son za mu gwada mu gani yaya shin zai taimaka wajen ɗalibai za su iya recognizing words da kuma reading comprehension reading na yawa ya za su yaya zai kara musu fahimtar yadda za su karanta passage ne da kuma yadda za su picking words za su yi recognizing words kafin ma a je ko ina to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta daidaita da ba da umarnin shirin juli Leather Gresham naku baban yi jibrin ke ci a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu. Ta a gaishe ka ba za mu iya kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyinku ba sai a mana afuwa. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. To Ibrahim a takaicen A yau Litinin Isra'ila ta yi wa mazauna birni mafi girma na biyu a wani yankin zirin Gaza gargaɗi su fice yayin da dakarun Isra'ila suke ci gaba da kai hare-haren sama. Mai shari'ar kotun laifuka na duniya wato ICC a jiya Lahadi ya yi kira ga Isra'ila ta mutunta dokokin duniya na yaƙi kana ya ce zai zurfafa bincike akan zaluncin da isra'ilawa 'yan kama wuri zauna ke yi ke yi wa 'yan filistino a yammacin gabar tekun jordan da suka mamaye isra'ila ta sha alwashin kawar da duk 'yan hamas sannan ta ce manufarta ita ce ta ga bayan duk wani da ke da alaka da kungiyar yayin da ya yi gargadi wato ya gargadi fararen hula su fice daga yankunan ita kuma hamas ta ce wacce take samun goyon bayan iran ta lashe takwabin tarwatsa isra'ila a yau litinin fadar white house ta yi gargadin cewa kudaden da amurka ke amfani da su don bada agaji ga ukraine za su kare zuwa ƙarshen wannan shekarar sai dai idan majalisar dokokin ƙasar ta ɗauki mataki daraktar kasafin kuɗi a fadar white house shalanda young ta rubuta a wata wasiƙa zuwa ga shugabannin majalisar dattijai da wakilai cewa wannan ba matsalar da za a warware shekara mai zuwa ba ce lokacin da za a taimaka wa ukraine gwamnatin demokaradiyya don yaƙi da mamayar rasha shine yanzu alkalman mutanen da suka mutu sakamakon wata ambaliyar ruwa da zabtarewar ƙasa a arewacin tanzania ya zarta 47 inda wasu mutum 85 kuma suka samu raunuka bayan wani ruwan sama da aka yi kamar da bakin kwarya a cewar wata babbar jami'ar gwamnati. masu aiki sun fara bincike tare da ceto waɗanda suke raye a yankin manyara yayin da hukumomi suke fargabar cewa wasu gawarwaki suna makali a cikin laka kwamishinar yankin queen sandinga ta sanar da manema labarai a maraicin jiya Pentagon ta shaida a jiya Lahadi cewa mayakan huti da ke samun goyon bayan Iran a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirage mara matuka masu dauke da makamai da rokoki a wani harin sa'o'i biyar wanda a suka yi ta auna jirgin ruwan yakin Amurka da wasu jerin jiragen haya a tekun Maliya inda akalla ɗaya daga cikin rokokin ya harba kan wato jirgin dakon kaya da ke dauke da tutar Bahamas. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalin mai girma sarkin duguri wakilin Bauchi Alhaji Adamu Muhammad na auren ɗansu abdulkadir adamu duguri da amaryarsa bara'atu yahaya garba ranar ɗaya ga wannan wata a katsina allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure da kuma fatan jama'a da aka hallara an koma gida lafiya yanzu a madadin aisha da ta taya ni